الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yau sha biyu ga watan jimalar akhira jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala a cikin ya haɗa mu a wannan masallaci jami'ar Sheikh Falhat Salafi رحمه gaba da ومن شيء mai girma muna cikin جرمة ولا في سورة النون وكما سورة القلم tashi تاش أربعين شدة إذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يشيغ بدا تتونا وادا كافري ودن دسوك كبر النبي صلى الله عليه وسلم وين يمين دليل بيسا تكبر النبي صلى الله عليه وسلم kuma har suna tunanin cewa ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma su shiga aljanna shine Allah madaukakin sarki yace am tasaluhum ajran ko wai kana tambayar su su ka wata lada in ka kira su zuwa ga addini ka ce ba za kana ce musu ne sharafin shiga addinin musulunci sai an biya kuɗi fahim saboda haka suka zamo mutqaduna masu jin nauyi ko waɗanda aka ɗora ma nauyi in magharabin saboda wannan da ka ɗora musu kace sai ka ba sai sun ba da wani abu Allah madaukakin sarki yana tambayin manzo Allah sallama wannan ana ce masa as-su'alu inkari nau'i ne na tambaya amma ana muka abu ai la tas'aluhum ajra ba ka tambayar su ba ka wata lada ka ce ne su imani da Allah su bi Allah su bi ka su ma Allah da'a su maka da'a su bauta ma Allah madaukakin sarki su sauran duk hukuncen hukuncen addini su tsare su baka ce su tambaye baka tambaye su wani abu wannan ka'ida ce ta addini ka'ida ce ta annabawan Allah dukkan annabawan Allah madaukakin sarki da ya aiko su sai sun faɗa ma mutanen su cewa wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin وما أسألكم عليه من أجل in na kira ku zuwa ga musulunci don ce sun biya da lada ba in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta tana wurin Allah ubangijin halittu annabawan Allah madaukakin sarki ba sa zuwa su da hawa su kira mutane zuwa ga musulunci dan aljiya aikin da suke yi shine su kira mutane mutane su amsa kiransu ga wanda Allah ya wagamdakatar wanda kuma Allah bai tsaddare shiryu ba shi kenan sai ya halaka ya shiga wuta to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa wai ko kana tambayar su ka ce musu sai sun ba da wani abu ne sannan za su yi musulunci shi yasa suke jin an ɗora musu wani nauyi na bashi nauyi na haraji kana musu haka ne ba ka musu haka a'a Allah bai kaddare su da imani ba Allah bai kaddare su da cin nasara a lahira ba Allah bai sa su za shiga aljanna ba shi yasa sai ya kaddara musu halaka ya ya kaddara musu kin ka amma ba kuɗi kace su baka ba baka roke su wani abu ba sai Allah ya ce amma indahumul ghaib أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم koko suna da wani دون اللوح المحفوظ كمان يدى الإمام Ibnu jarir tabari ya fassara yace am indahum al-ghayb wa am indahum al-lawh al-mahfuz ko ko a wajen su akwai wannan allan ne da Allah ya tsare shi wanda Allah madaukakin sarki ya hukunta duk abubuwan da za su afku a duniya na gaibu ko ko su ma suna da nasu ne fa hum yaqtubu sai suka zama suna rubuta wannan gaibu kuma suka rubuta suna rubuce rubuce sun tabbatar da cewa kai da ake da kake kiran su ba kan gaskiya kake ba ko suna da wannan ne ba ɗaya kan biyu ba ka tambayar su lada sannan kuma ba su san gaibu ba ba su da wani gaibu da suka sani Allah ne kawai bai sajjare su da imani ba ne Matattu ne su Allah ya ɓatar da su da adalcinsa ya ƙaddara mu shiga wuce sa su karya taka suka iya dace biyayya a gare shi amma duka nan tambaya ce Allah yake yi malamai suna ce ma wannan kamar yadda muka ambata a kwalin jirgin tambaya ce ta musu ba haka yake ba ba ka tambaye komai Allah ya ce ka ce ka kawo su ba ka wani abu ba sannan na biyu ba su da wani dai ba san komai ba kawai shirman su sun yadda su zama kafirai amma ba abin da suka je suka da irin waɗannan ayoyi akwai su a cikin su wajen su akwai su a cikin su wajen su yadda suke nan sai Allah madaukakin sarki bayan ya yi makafarai wannan tambaya tambaya ta musu cewa ba haka ba ne sai kuma Allah madaukakin sarki zai yi amfani da wannan dama don ya lallashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a karfafa gwiwarsa ba kai ba ne farau ba kai aka fara ma ba ba kai ba ne annabin farko ba kai bane manzon farko kafin ka Allah ya aiko manzanni masu dimbin yawa kuma aka karyata su aka karyata su aka musu aka ki musu biyayya kuma suka yi haƙuri har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen matsala annabi nuhu alaihi salam yi addu'a ga mutanensa rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا النبي هود عليه السلام شي ما أك كد متعنزة النبي صالح عليه السلام أك كد متعنزة duk alƙur'ani ya bayani waɗannan an halakar mutanensu sakamakon ƙin yin imani da annabawa yin imani da annabawansu da aka aika musu annabi ibrahim alaihi salam baban shi ba a bamu labarin cewa an halakar da mutanensa ba amma kuma ba a ba da labarin cewa wasu sun yi imani da shi ba bayan matansa guda biyu saba da kuma hajar da kuma 'ya'yansa guda biyu sai kuma jikansa yaƙo waɗannan su aka ba da labarin sun yi imani da annabi ibrahim duk da a wanda kake jin annabi ibrahim ya yi alƙur'ani bai ba da labarin sun yi imani da shi ba in ban da waɗannan sai annabi lutu shi ma mutanen suka karya tashi suka fi imani da Allah suka zama suna aikata abin da Allah baya so na albasha su ma Allah madaukakin sarki kifar da su aka halakar da su sai Allah madaukakin sarki zai zabo mana misali na wani annabi kwara daya shine annabi Yunus alaihi salam da irin yadda ya da'awa a tashin farko mutanen da suka karya tashi. shi kuma sai ya fusata da ya fusata sai kawai ya tafi Allah bai ba shi izinin ya tafi ba yana cikin fushi lillahi ghadiba lillah ghadiba lillah ya yi kushi ne dan Allah ba ya yi fushi dan kashin kanshi ba ya za ya karyata Allah a kibul Allah gurin zalimi za mu je da Allah subhanahu wa ta'ala yi shi Allah madaukakin sarki yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labaran annabawan da suke suka gabata yusabbita bihi fuada Allah ya ce muna ba da laba muna baka labarin annabawan da suka gabata ne don mu karɓi zuciyarka sake jajircewa ka fahimci cewa annabawa kafin ka sun sha wahala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka masa wani abu aka fata masa rai sai ya ce rahimallahu akhi Musa laqad fu'ila bihi aqsaru min zalika fa wallahi Allah ya kan dan uwana Annabi Musa alaihi salam an yi masa abin da yafi wannan amma yi hakuri yi Annabi Musa alaihi salam yana cikin annabawan Allah da Allah ya shi yasa zaka ga tarihin Annabi Musa alaihi salam a cikin alkur'ani da wuya ka samu wani annabi da Allah ya bada tarihi a cikin alkur'ani kamar annabi Musa saboda haƙuri, da jajircewa da tsayawa akan manufa da ƙin dawowa baya mai manufa baya dawowa baya mai manufa baya ban aikin da yake idan wasu sun bata masa rai ko don wasu sun ce ba su yadda da wannan aikin ba annabi Musa alaihi misali ne babba a cikin annabawan Allah da za a buga na jajircewa da tsayawa akan manufa da rashin dawowa baya ya samu matsala da fir'aunu ba ɗan danginsa ba ta sanadiyyar danginsa aka halakar da fir'aunu an tseratar da danginsa ana tsallakar da su suna kallo aka halakar da fir'aunu su kuma kawai sai suka shiga wajen kuma suka fara ma annabi Musa alaihi salam tusu ne hikima ya ce wa zulmu da mil qurba madaratan ala al mar'i min waqi al husam al muhannad dangin ka a ce su za su cutar da kai to ya fi tsananin zafi a cikin zuciyar mutum fiye da a ɗauki takobi mai kaifi a caka ma mutum a ce dangin ka su za su cutar da kai su banu isra'il shi ne Allah mulki zai ba mu labarin annabi Yunus alaihi salam wanda annabi Yunus alaihi salam Allah ya ambace shi a surori da yawa har yana da sura sunan da suratul Yunus duk da cewa aya ɗaya ce ce magana a kansa a cikin sura inda misali a ce kawai mutum ya ga dama ya sa ma sura suna sai ya ce ma suratul Musa ya kamata a ce mata domin suratul Yunus alaihi salam kusan kisa annabi Musa ta fi yawa an ba da kissa annabi Nuhu alaihi salam an ba da annabi Musa alaihi salam to sai aka dauko aya ɗaya ta ta yi game da annabi da sai aka amma to shine Allah madaukakin ce فاصبر لحكم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادى وهو مسؤول فاصبر يا من ذا ألا قيها فاصبر قيها قوي فاصبر دكا ونمي دعوايا يا قوي فاصبر دكا مسلمي ديك يسنسي عن جارة ويها قوي فاصبر لحكم ربك قيها قوي قبل مكنش لمبنجج قيها nan alhukmu nan alhukmu alkauni hukuncin da Allah ya yanke na cewa wasu daga cikin mutanen ka ba za su imani da kai ba kakka damu da wannan shi yasa Allah madaukakin ke ce manzo Allah sallama fala'allaka baqihun nafsaka alla yakunu mu'minin fala'allaka baqihun nafsaka wataƙila kana sa zuciyarka ta damu kana shiga cikin bakin ciki Allah ya koro mini saboda mutanen ka ba su imani ba a wata ayar sai Allah madaukaki sai ya ce ma manzon sama fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka bari zuciyarka ta ranka ya tafi saboda su kana damuwa sun kin imani da kai to kar ka bari ranka ya tafi ka mutu saboda bakin ciki ka daure ka daure wannan sunnar Allah kenan a gaba da duk wanda yake zai yi da'awa shi yasa malamai suke cewa sifa ta biyu ta ne da awa ko mai karantarwa ita ce asabu sifa farko al'ilm ilimi dole wanda zai karantar da al'umma ya zama yana da ilimin abin da zai karantar da su to sifa ta biyu ita ce asabu haƙuri shi yasa qur'ani ya ba manzon Allah sallallahu alaihi haƙuri a wurare da yawa وات آية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعد الله فاصبر خيها قولي كما صبر أولو العزم من الرسل حمر يبدع من ذني ما تؤزم ما تقرف النية سقيها قولي أولو العزم من الرسل إنما لم يسك تسودي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء ما يلا تكرسه شيني قوة سيدهم sannan annabi ibrahim alaihi salam sannan annabi musa alaihi salam sannan annabi nuhu alaihi salam sannan kuma annabi isa alaihi salam wadannan su ne ulul azmi min ar-rusul malamai sun hada ayoyi guda biyu suka yi istinbatun su shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سنة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ولدن آية ملازمة لم حتى سكيت استنباط سوى يقول العزم من الرسل من ذني ملازمة وأنا في الله من سكيت فاصبر كي أقول ya fi ne a duka da hukunci da ubangiji ka yi Allah ya yi hukuncin cewa ba su wata ba za su imani in ta da'uhu ila al-huda falan yahtadu idan abada ko da ka kira zuwa ga shari'a har hamada ba za su amsa shari'a ba za su kafa ba za su imani to kayi wala takun ka sahibi al kada ka zama kamar ma'abuci kifi al-hud as-samak al-kabir babban kifi idna da lokacin da ya kira wa huwa makhum yana cikin bakin ciki yana cikin bakin ciki ya kira ubangijin annabi yunus alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa inda aka fi kawo kissarsa da tsawo ita ce suratu suratu safa Allah ya ce wa inna yunus la min al mursali lalle annabi yunus alaihi salam yana cikin manzannin Allah idza abaqa ila al fulk al mashhur lokacin da ya tsere ya ban mutanansa ya je ya hau kwale-kwale al mashhur wanda aka cika shi da kaya aka kuma cika shi da mutane ya ɗibi kaya kuma ya ɗibi mutane ana nan fasahama fakana min al-mudhadi fasahama shi ke nan sai aka yi qur'a sai ƙura'arsa ta fito fakana min al-mudhadi sai ya zama cikin waɗanda aka haddace ya zama cikin wadanda aka haɗe me ya dawo masa haka annabi musa alaihi salam ya yi wa'azi ga mutanen yi wa'azi yi wa'azi aka ki amsa masa mutanen su suka karya tashi suka yin imani da Allah sai annabi musa alaihi salam kawai ya kashe da su ba tare da izini daga Allah ba ba tare da izini daga Allah ba sai ya hushi tun da ya kira su zuwa ga addinin Allah sun kisa amsa to bari ma ya tafi tali shi ne sai ya fita yana hushi ya je ya hau kwale-kwale katon kwale-kwale da aka cika shi da jama'a aka cika shi da kaya ya tafi ana cikin tafiya sai kwale-kwale fara kangal-kangal masu kwale-kwale mutanen kirki suka ce to tabbas wani abu zai faru da wannan falafalan namu akwai wanda ya saba ma Allah a cikin wannan falafalan yanzu abin da za a yi bari a yi ƙura'a ƙura'a tana ɗaya daga cikin ahkamul bayyina a musulunci ana amfani da ƙura'a amma ƙura'a tana ɗaya daga cikin abin da ake amfani da su a ƙarshe babban malamin fikihu al-imam ibn sarfun al-maliki a cikin littafin sa tafsiratul hukka ya kawo jaje kusan 24 inda ake amfani da qura'a qura'a ana amfani da ita ne a inda aka kasa gane ne da ita misali malamai suna buga misali ana son a nada liman manzalin sama ya nada matakai ya ba da matakan naɗa liman ko Ƙur'ani iya karatun Ƙur'ani. in sun yi daidai a Ƙur'ani a koma sunna in sun yi daidai a sunna sai a duba a ga waye ya riga yin hijira a hijira a lokacin tashi daga garin maka a koma Madina to daga mafahim na hijira akwai tarkul munkara mutum ya nisanci abubuwan da Allah baya so to sai a duba a ga cikin lima wanda ake son a naɗa limaman nan waye ku nisantar abubuwan da Allah baya so in duk sun yi daidai sai a yi ƙura sai a yi ƙura sai a sa takarda liman ko a sa imam a takarda ƙwara ɗaya domin liman ɗaya za a samu sai a sa sauran duk ma'amun ma'amun ma'amun ma'amun ma'amun a watsa a ce kowa ya ɗauka in ɗaya ya ɗauko ma'amun an zama liman barci wanda ya ɗauko imam to shi ne liman haka ladanai haka idan mutum zai tafiya yana son ya tafi da ɗaya daga cikin matansa zai musu ƙura'a haka manzon da ya ce idan zai tafiya zai yi ƙura'a tsakanin matansa da sai sa safar ko misali sai sa safaru tafiya ce sai sa hazarun gida duk wanda sai ta ɗauko hazar ba da ita za a tafi ko ta ɗauko safar da ita za a tafi ko to shine shine musahama e, ko isham ko musahama an yi ƙura'a ce to annabi Nus alaihi salam sai aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta fito da annabi Nus alaihi salam a cikin ana tafiya a kwale-kwale ƙato sai ga ka kai Allah ya nuna mana sai aka ciccibo annabi Yunus alaihi salam kawai aka jefo shi cikin teku yana faɗowa cikin teku a shi akwai wani katon kifi Allah ya turo shi ya zama aya kawai sai ya haɗe annabi Nuhu annabi Yunus alaihi salam annabi Yunus alaihi salam yana jin ya faɗa cikin falafalan ya faɗa cikin cikin kifi sai ya fara tasbihi سبحانك لا إله subhanaka أنت ne إني كنت من الظالمين shine can Allah yake cewa wadan nuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin فاستجبنا له فنجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين Annabi Yunus yana jin ya shiga cikin titi ne cikin cikin kifi ana da ta kulma sai ya fara yin kira Shi ne na da wa huwa maqsud lokacin da ya kira ubangijin sa wa huwa maqsud yana cikin bakin ciki da damuwa ga duhu duhu duhu na farko malamai suka ce zulmatul bahar duhun teku duhu na biyu zulmatu batnil huti duhun cikin kifi sannan duhu na uku ظلمة الليل إذا الدرن يقوى أن يقع خاغ فنادة الظلمات جد القرآن يأتيني كما الصباع عندي أنبتده بارادايا سيدي الظلمات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولما جاءك شيء الظلمات فنادت الظلمات sai annabi Yunus alaihi salam ya rika kiran ubangiji min kuluma a cikin dubbai Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kira ta ya sa mata suna da'watul maqbubi manzon Allah sallallahu alaihi yace da'watu akhi Musa ma da'a biha makrubun illa kashafa Allah anhu kurbahu addu'ar dan uwana annabi alaihi salam ba wani wanda zai shiga cikin damuwa ya wannan addu'ar ba ta sai Allah ya yi mishi damuwa sai yan Najeriya mun kai wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin duk damuwar da mutum ya shiga in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ma da'a biha maqbubun babu wani mai damuwar da zai shiga damuwa ya kira Allah da irin wannan addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ya yi mishi damuwa sai ya yi masa cikin sa zan suka mai ba da wannan to annabi Musa alaihi salam yi wannan addu'ar ke shine Allah madaukaki ce falawla annahu kana ba da dan annabi Yunus alaihi salam ya zama cikin masu tasbihi ga Allah ba to lalabi ta fi bafanihi ila yawmi ba to da Allah ya tsale shi a cikin cikin kifin nan har ranar tashin alkiyama sai ranar tashin alkiyama sannan za a fito da shi amma wannan tasbihi da ya rika yi sai ya zama masa alqadru sharri sai ya zama kaddara ta Allah wacce Allah ya shar'anta masa ya sanar da shi kamar irin addu'ar da annabi Adam alaihi salam ne ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأن الدعاء النبي آدم عليه السلام إلى ما اعتقد حواء رضي الله عنها ألا منه حزتي يادي فعبان إبليس ليس توبة أم باشي داما يكتوبة قوي سيتي ربي أنزلني إلى يوم البعث ni kawai Allah abin lamuni ɗaya kada ka karɓi raina kyale ni in ta tambaye in tabbatar da mutane har zuwa ranar tashin kiyama kada an Allah maka karɓar raina da wuri ka bar ni in tafiya shi Allah ya je ka an baka wannan dama kaga bambanci tsakanin ma'asiyatu adina adam wa ma'asiyatu iblisa mutumin da zai yi sabo ya tuba ba daidai yake da mutumin da zai goge akan sabon sa to ne Allah madaukakin sarki ya ce, izna da lokacin da annabi Yunus alaihi salam ya rika yin addu'a yana kiran Allah wa huwa maqsumun yana mai bakin ciki a cikin cikin cikin cikin kwato abin nan ya shi a cikin cikin kifi amma yana da tasbihi kaga wannan kaddarawa ce mata Allah ai da da aka haɗe shi ai ba ba shi shi ke da kuma me ya amma kamar haka kabarin sa cikin cikin kifi amma Allah madaukaki sai ya kaddara masa ya taimake shi shine sai Allah ya ce laula an tadaka لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مسموم الله مدعوك تسكيتي لولا أن تداركه نعمة من ربه ba don wata ni'ima daga ubangijinsa ta riske shi ba to lanu bi da bil ara'i da an yi jifa da shi bil ara'i a ƙasa wacce take sahara wa huwa kuma yana abin zargi wannan al'ara malaman tafsiri sun yi sabani akan wasu suka ce lanu bi da bil ara'i yawmal qiyama da an bashi sai ranar tashin alkiyama a wurgo shi a filin tashin alkiyama a inda za a yi tashin alkiyama inda za a yi hisabi ka ga lalabi da fi wata ne ke nan ila yau ne ba wasu kuma suka ce a'a da sai Allah ya kaddara wannan kifin ya ama yadda shi amma a yi gurki da shi ya zama bai da amfani ma qur'ani daga baya sai ya ba mu labari cewa daga baya fa annabi Musa alaihi salam ya koma wajen mutanen sa fa amanu bihi ومتعناهم إلى نيف فالتقمه الحوت وهو المليف ولولا أنه كان من المسد للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فهو مذموم ما هي مكة فتولة شيء shi sunan da annabi nuhu annabi musa alaihi salam ya kai addu'a yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin kifi ya kasa ya ji kawai ya duniyan nan ta mai tsanani bima rahabat in yalwanta sai da ya je bakin teku ya amayar da annabi Yunus alaihi salam aka amayar da shi wa huwa saqim amma bai da lafiya aka amayar da shi kaga ba wa huwa mazmum ba annan laula an tadarahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa mazmum amma can sai aka ce fa ku bin ara'i wa huwa saqim ba wa huwa mansub ba aka wurgo shi bakin teku inda ƙasa take rairayi wa huwa saqim bai da lafiya saboda wahalar da ya sha ina oxygen a cikin kifin cikin ina iska da zai shaka a cikin cikin kifi kaga Allah ya wurgo shi sai Allah ce wa ambatna alayhi shajaratan min yaqdi nan take Allah mana wuce ce sai muka fitar masa da shajaratan sai muka fitar masa da shajara wata itaciya min yaqdi wasu malaman suka ce yaqdi suka ce ita ce kankana ko malaman suka ce yaqdi yaqdi domin ai ita ita ita ya kutsi ita ita kankana ai ba shajara ba ce ko shajara ce ita shajara ce ita tana cin annajmu qur'ani ya faɗi nau'in shuka ce والنجم والشجر wan najmu ita ce shukar da ke fitowa yaɗo take ba ta da sai ba ta ba ta da abin da ne suke ce ba ba ta da sanda kasuwa mene ba ra sa ba ta da babban kici haka kasu shi annabi washadu ita ce bishe da ke fitar da wanda take da take da take da take da makan jama eh, ce mata makan jama ko kwauri munan sai Allah mu ce sai ce wa batna alaihi shajaratan min yaqdi wasu malaman tafsir suka ce ba kankana ba ce wanda dai bishiya ce mai amfani amma dai masu ce da magani suna cewa ya kadin suna cewa ita ce ita ce a bada kankana sai da magani suka ba bada kankana Turi Allah ya ce ya fitar masa da wata bishiya, shajaratan wata bishiya, min ya faɗin daga ya faɗi. Eh. <laughs> Ko? sannan sai Allah murfi ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazid sannan sai muka aika shi zuwa da mutane mi'ati alfi ɗari dubu mi'ati alfin ɗari dubu ɗari dubu nawa kenan hmm? nawa kenan ɗari dubu mi'ati alfin ɗari su dubu nawa kenan to Allah ya ce Allah ya ce ila bi ati alfi muka aika shi zuwa ga ɗari dubu aw yazidun ko kuma su ka ko kuma sun fi haka fa amanu bihi sai suka yi imani da shi fa matta'nahum ila hin sai muka rayar da su suka ji daɗi har zuwa lokacin da Allah ya kaddara musu suka mutu mun gane kun ga annabi Musa alaihi salam shi yasa can sai Allah mu ke ce falawla kanat qaryatun amanat فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الخزي Allah mun ce alƙaryar da ta yi imani kuma imanin ta yi amfani mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da suka yi imani da annabi Musa alaihi salam sai muka yaye musu alkhidya muka yaye musu walakanci na azabar duniya sannan muka rayar da su zuwa wani lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara su rayu shi ke lalle sai suka mutu nan Allah madaukakin sarki yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi hakuri kai ya yi rubushi da annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mana a hadisi da Imam Bukhari ya rawaito ci la kulanna ahadukum ana khayrun min yunus ibn min yunus ibn matta kada ɗayan ku ya buɗe baki ya ce ni annabi salama na fa annabi Musa tunda Allah ya ce fasbir bi hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hudi to kada wani ya rena annabi Musa dan Allah ya ce ka annabi ya zama kamar sa kai irin nasa a inda aka ce kai irin nasa Shi ne fi al'adalati wal ghadab kai ya gaggawa shi yasa manzon sallama wannan aya ce ne maka tasiri bai yi hijira ba sai da aka umarce shi ya hijira sai da aka umarce shi ya hijira sannan ya hijira kun ga bai yi zama kamar annabi Yunus alaihi salam din ba nan ko ya yi sannan malamai suka ce wannan ayar ta fitar da annabi Yunus alaihi salam da cikin ulul azmi min ar-rusul domin Allah ya ce masa fadbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil jud su ko ta kance ne fadbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kada kai zama kamar annabi Yunus alaihi salam can kuma aka ce me fadbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ashe annabi Yunus baya cikin ulul azmi min ar-rusul amma al-imam al-jawzi a cikin littafin sa tafsirin sa zabil masih fi ilmi tafsir sai ya ce wa hadha la yukhrijuhu min an yakuna min ulil azmi min ar-rusul amma wannan magana ta fi shi kadai ya fahimta amma yawancin malaman tafsir sun tafi akan cewa annabi Yunus alaihi salam baya cikin ulil azmi min ar-rusul suka hada waɗannan ayoyin guda kaga haka ake tafsiri A nan Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika wa la takun qasaidul kunci yi haƙuri game da hukuncin ubangijin ka ne yake ba kowa ke imani ba sai wanda Allah ya zaɓa yake ji wala takun qasaidul kunci ka zama kamar abokin kifi wato mutumin kifi wanda kifi ya haɗiye shi shine annabi Musa alaihi salam can kuma sai Allah marhumin kifi sai ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kaga ashe an fitar da annabi Musa kenan baya cikin ulul azmi min ar-rusul kamar yadda annabi adam alaihi salam shi ma Allah ya fitar da shi ba ya cikin al'an shi wa lam najid lahu azma shine Allah madaukakin sarki sai ya ce fa tabaraka rabbuk فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه سير بنجي شي يزابي يزابي النبي يزابي النبي عليه السلام اجتباه akwai lafuzza guda hudu da ake amfani da su akwai al-istidaru akwai al-ikhtiyaru akwai al-ijtiba'u sannan akwai al-intiqaru duk ana siffanta manzo Allah sama da su daga cikin sifofin manzo sama akwai almustafa daga al-istifa akwai al daga al-ijtiba akwai al daga al-ikhtiyar sannan al daga al-intiqa malamai wasu masu bin diddiki a lugha sun yi kokarin su bambanta waɗannan lafinsa me ake nufi da ijtibai me ake nufi da istifai me ake nufi da ikhtiyari me ake nufi da intiqai wasu malamai suka ce duk ma'anar su wasu kuma suka ce in an ce istifai to ya fi ganewa shine Allah ya zaɓo mutum a cikin da gaba ɗaya ya ɗaukaka sun kafa hujja وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وصحرك واصطفاك على نساء العالم يسكى سينك اصطفاك تاقى عن شيء على نساء العالم جد أنا ما سمع لما سكي أي عالم زمني متعنا زمن انت أكيد سنن سيتو كاو إرتباعي istiba'i shine a zaɓi mutum a cikin mutanenka a zaɓo ka a cikin mutanenka shine istiba'i to nan kaga shine Allah mu yake ce wa rabbuhu sai ubangijinsa shi annabi nus alaihi salam ubangijinsa ya zaɓe shi faja'alahu min as-salihin sai sai shi mutanen kirki lafazin as-salihun tun ka ɗauka akwai in ka ɗauke shi da ma'ana mai faɗi annabawa sun shiga cikin asalimu na ashuhada sun shiga cikin asalimu in kuma ka ɗauke shi da kuntatacciyar ma'ana manzila ta fala'i tana ƙarƙashin manzila ta nubuwa ita ce farko sai manzila ta shahada Allah madaukakin sarki ya ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين صديقين كافوا الشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا منازل من هداهم أخي منزلة النبوة duk aikin da za ka yi Allah ba zai zaɓe ka kawai ka saboda yawan ibada ka sai Allah ya fito saboda yawan aikin ka zama annabi sai dai za ka yi ta wani ne ko da ake bada labarin, ya je hajji na farko ya je hajji na biyu ya je hajji na ya je hajji na hudu aka ce mai ya alhaji ya wuce annabi ne ya wuce wai ya wuce alhaji shi matsayin annabi yake kaga wanda ya je su goma to shi kuma wa zai zama to to kaga manzila ta da ruwa ke usiri a cikin abin da ya faɗa a burdansa kuma ya daidai ce ita tabarakallahu ma wahyun bi muktasib albarka ta tabbata ga Allah ba wahayin da lokaci ba aiki za ka yi a maka wahayi ba ka zama mutumin kirki sai a fara maka wahayi ka zama annabi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati sannan sai manzila ta as-siddiqiyya Allah ya zabo su daga cikin mutane ya ba su manzila ta siddiqiyya ya sufanta wasu annabawa ta manzila ta siddiqiyya ya sufanta annabi Ibrahim ya sufanta annabi Yusuf ya sufanta annabi Idris واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا يوسف أيها الصديق sannan ya siffanta na na Maryam ya siffanta ya siffanta ce ummuhu siddiqatu sannan manzo da sama ya bada manzilan nan ga mutane guda biyu a wannan zaman daga sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya sanana Aisha radiyallahu ta'ala anha su siddiqai na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi sai manzila ta shahada manzila ta shahada asali mutum ya je yaki a kashe shi dan Allah amma akwai wasu nau'ukan shahada mutumin da ya mutu saboda ciwon ciki mutumin da ya mutu saboda jini ya faɗo masa ko wuta ta kona shi ko ya mutu a ruwa da sauransu manzalar sama ya lissafa su sun kai wajen goma sha tara sannan to sai salaha manzilatu salah kama aikin alkhairi ke mai da mutum ya zama salihi Allah ya zaɓe ka zama salihi Allah ka sa mu cikin salihai shine Allah mu yake ce ya zaba annabi Musa alaihi salatu wa ja'alahu min salihin ya sa shi cikin mutane waɗanda suke nagari zai shi cikin mutane da shi to wannan Allah ya dawo hankalin manzon Allah sallallahu alaihi to wannan darasi ne ba ga manzon Allah ta sallama ba kawai darasi ne ga dukkan mutanen da suke buƙatar kawo sauyi a cikin al'umma wajibi ne su yi haƙuri kasi ma al'umma gaggawa su yi haƙuri kuma duk yadda kake gani musamman wannan al'ummar ta mu har yanzu akwai alheri a tare da ita duk wanda ya tsine ma wannan al'ummar tamu to ya yi kasantawa al'umma ce har yanzu akwai alhairi a tare da ita dattawan mu akwai alhairi a cikin su matasan mu akwai alhairi a cikin su matan mu akwai alhairi a cikin su kaga yadda ake gwagwarmaya yadda ake matsa ma mutane yanzu akwai ƙasa nan cikin ƙasashen asiya kasar goma duba musulman su rohingiya yadda ake azabtar da su ake koransu ake ƙuna musu gidaje ‘yan addinin Budda, gwamnati ta ba su dama su kanta musulmai. Mota-mota ake mun ‘yan uwanmu ko giyawa a wannan ƙasa ta gumba ana tunsu Mota-mota za ka ga ana fato suna gudun hijira. Su je ƙasar Bangladesh da take take take makwabtaka da su. Kuma ƙasar Bangladesh ƙasa ce ta musulmai a ce ba za a karɓe su ba su tafi. yau ba wanda aka taɓa lissafi aka ɗaya ina da sabon littafi da aka rubuta shi dubu biyu da dubu farko farkon dubu biyu da goma sha hudun na fitar da shi a kwamfuta akan abubuwan da ake ma waɗannan musulman 'yan uwanmu a cikin littafin marubucin ke faɗi ya ce har yau a samu wani mutum kwara ɗaya da ba ya ce ya ban musulunci saboda wannan walakancin da ake yi doka ba ce ta ƙasa an ba 'yan addinin da waɗanda suke suke neman su ne 'yan ƙasa kuma musulunci na da tarihi a ƙasar burma fiye da shekara ɗari biyar musulunci ya shiga ƙasar burma fiye da shekara ɗari biyar ma ba a yadda su 'yan ƙasa ba ne ana walakanta su majalisar ɗinkin duniya tana kallo ta kai sun kai ku kansu saboda ma a nuna ba da su ake ba bara-baran nan aka kira wata daga cikin 'yan gwamnatinsu ina jin prime minister ce aka ba su nobel prize an ba ta kuma nobel prize a matsayin ta kawo zaman lafiya da ta sa ana ta kashe to kano wannan al'umma ce da har yanzu al'umma ce al'ummar musulunci da take rayuwa a wannan zamanin ummatu khairi al'umma ce ta alkhairi al'ummar da ake ta wa'alar da ita dan ta ba addinin ta amma tana nan Allah ka tabbatar mana da alkhairi wannan bishara ce ke nuna cewa a yi haƙuri dukkan wani mai karantar da al'umma ko mai da'awa to yayi haƙuri annabi Yunus alaihi salam Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi domin ya nuna mana darasi yi gaggawa ga al'ummarsa shi kuma ga sakamakon da Allah ya masa daga baya ya kuma koma wajen mutanen da ya yi wa'azi suka yi imani Allah ya sa kuma aka ci gaba da rayuwar daɗi har lokacin mutuwar su yayi suka mutu wannan babban darasi a da'awa to sai Allah mu ke cewa in yakadu ladina kafaru وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون نعم. ويقولون إنه لمجنون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa in yakadu alladina kafirai sun yi nufi su da za su iya la yusliquna ka a absarih su kama ka da maitar su ta idan su lamma sami'u dhikra idan suka ji ka kana karanta alqur'ani ko sai su kura maka ido sai su kama ka da kambun baka waya yaqulun kuma in suka gama sai su ce innahu la majnun sai su ce ai wannan aya tana bayanin burin kafirai saboda bakin cikin da suke yi idan sun ji manzon sama yana karantar da alqur'ani to burinsu da da yadda za su iya kawai da sun kalli manzon sama annabi ya malamai suka ce wannan ayar tana cin ayoyi ko kuma hujjoji na shari'a da suka tabbatar da akwai hambun baka hambun baka wata cuta ce da Allah ke da raba wasu daga cikin bayansa da ita mutum ne zai ga abu sai ya ji abin ya burge shi in ya kalli abu sai ya ji yana sha'awar abu abin ya ba shi sha'awa sun ko kawai zai ji bai san abu to yana jin ya ji bai san abu ko sai abin ya fara lalacewa in ma ya furta baki ya buɗe baki ya magana shi ke sai abin ya lalace shi na ke ce maka kalbin baka shi balarabe yana danganta abin zuwa ga ido shi kuma bahaushe yana danganta abin zuwa ga baki dukkanin su babu ta'aruki domin so tari mai kambun baka in yake abin kuma sai ya faɗi a baki sai ya furta ya faɗi akwai hadisai da yawa da suka zo suka tabbatar da kallon baka hadisi na farko manzon sun yake cewa law kana shay'un sabaqa al-qadar la kana aina ce da wani akwai wani abin da ya gabata kaddara tuna kallon baka sannan manzon sun yake al-ainu haqqu kallon baka gaskiya ne akwai kambun baka akwai kambun baka Allah zai iya jarraba wasu da kallon baka zama su ji sun sha'awu suna kan abu daga baya kuma zai su ji suna kinsa da sun furta abu a baki sun yi magana kan wannan abu sai abin ya lalace in sabuwar mota ce sai kawai ta lalace in sabon gida ne ko ya rushe ko ya kone sai mazan sama ya ba mu ka'ida duk lokacin da ka ga wani abu ya burge ka to ka ce barakallahu fi shi kenan ko mutum na da kan babbaka yayi yayi kan da garki da ya ga abu ya ba shi sha'awa ce ka kaga wani ɗan yaro a akwana ne haka ya girma barakallah barakallah fi ne ba bawo shi ce tabahin ji ce tabarkallah tabarkallah tabarkallah ai bai ga ɗan yi ko ko bai ba tabarkallah wani ya ce ya yi da irbi to in mutum ya ga abu ya ba shi sha'awa ko menene to ya ce barakallahu fi shi kenan ya masa kan gari akwai hadisi mai tsawo da limam ibn majah ya fitar a cikin sunan ɗinsa da isnadi ingantacce an ruwaito hadisin daga as'ad bin sahal ibn hunayfi shi tabi'i ne ya ruwaito hadisi ana ce masa abu umama as'ad bin sahal ibn Hunayf babansa sahabi ne sunansa sahal ibn sahabin manzala sama ne yana yana wanka sai wani sahabi da ake ce masa amir ibn rabi'a sai ya zo sai ya gan shi sai ya ga nan sa saman jikin sa, shi wancan sahabin sahal ibn hunayf yana wanka sai ya gan shi kamar ka ce yana wanka a kurmi ya yana kurme a bakin ku ko kuma irin yadda suke dan samun ka wajen dan kariya haka sai su sa ba a ganin kasan mutum amma ana ganin saman shi namiji yana wanka Na rabawa da babayi suke ba muhimmanci ba da shi ke nan kawai sai ya gan shi yana ganin su sai ce kayuwa ne sahal dama haka kake da kyau ban sani ba kawai shi ke nan fa harra mafuwa sai kawai sai halibun ulayhin kawai ya fada kamar kamar kamar hauka ta kama shi sai dangin sahal ibn hunayfin suka zo suka ɗauke shi rangaranga suka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya suka ce ya rasulullah adrik sahlan faqad kharra sari'an ko masru'an ya ma'aikin Allah maza maza aje a ga sahal ga yi can ya fadi kamar hauka ta kama shi shi ke sai manzon Allah ta salama sai ya ce man tattahimuna wa kuke zargi sai suka ce amir ibn rabi'a shi muna zargin amir ibn rabi'a ne muna ji ya zo ya gan shi yana wanka ya ga wani bangare na jikinsa shi kenan kawai sai ya magana yana yin magana shi kenan sai ya bai. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lima yaqtulu ahadukum akhahu me yasa ɗayan ku zai kashe ɗan wani hallaba rasta fihi me ya hana ka lokacin da ka ga jikinsa mai kyau ne farisol me yasa baka ce barakallahu fihi ba sai manzo Allah sama ya ce maka to yanzu abin da za a yi ya je yi alwala ya samu daro ko kuma a ce kwano kato ko bahu ya yi alwala ruwan alwalar na ruwan alwalar ta ya tafi ya shiga cikin bokiti sannan ya wanke gwiwoyinsa guda biyu sannan ya wanke gefen wandansa, kai saman wandansa, kama a ce wajen zariya da ya wanke ya aka tattara ruwan sai aka watsa ma sahal ibn unayfi aqam sai shine sai malamai suka tattara suka ce kambin baka ana iya kandagarkinsa kandagarkinsa shine tun mutumin da ya ga wani abu ya ba sha'awa a musulunci to ya samu wannan abin albarka ko masallaci ne suka an yi masallaci mai kyau to ka zo wucewa ka ce barakallahu fihi ka ga wata makaranta mai kyau ka ce barakallahu fiha ka ga wani ya ci sabuwar mota ka ce barakallahu fiha domin baka sani ba ko kada da kan baka abu ne da Allah ya boye shi sannan na biyu yara a rika musu addu'a da safe da maraice kamar yadda manzon da yake ma da al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu ina musu addu'a annan mun fara وعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ɗanka ne ka masa wannan addu'ar da safe ka masa da maraice sai ɗan kaɗan fito da shiga ga shi ɗan kyakkyawa tabbas sai wani ce kai wannan yaro kyakkyawa haka da ka ji ya faɗi in ya shiru sai ka ce barakallahu bi ko shi bai faɗi ba ka faɗi malamai suka ce in shi bai faɗa ba kai kai sauri ka faɗi wannan tsari ne na musulunci to sai mataki na uku shine idan har kambun bakan ya abu kuma an gane cewa wane ne sanadiyar wannan kambin bakan to sai ya aiki da wannan hadisin da muka karanta na as'ad ibn sahal ibn hunayf da ya bada labari game da babansa wato sahal ibn hunayf abin ya faru tsakaninsa da amir ibn rabi'a sai a aikata haka ko kuma a masa addu'a an kawo ma manzo Allah sallallahu wani mutumi ana tsammanin kambin baka ya kama shi sai manzo Allah sallallahu ya ce bismillahi ardika min kulli shay'in yudika Allah ya shfiya manzo Allah sallallahu ya fata haka so bakwai ya tofa mata sai wannan mutumin ya tashi ya warke wannan tsari ne na musulunci kambin baka daban maita daban maita tsafi ne mutane suke zuwa su ce su tsafi har sarkinsu ana nunawa a ce wai ga sarkinsu ya kama kogo wani wannan matsafa ne masu yin tsafi suke wannan mayu kenan amma kambin baka ba a san shi ba mutum kila ma bai sanin yana da shi balle har ya fito yana alfahari da shi in ya fito yana alfahari da shi ya zama maye kenan matsafi yake yi sahir yuhdan matsafi ko a musulunci kashe shi ake yi malamai suka ce wala yustata ba a neman ya tuba in ya tafi ya tuba to ya tafi lahira ya tuba sa in ana tuba a lahira shi ne nan Allah mu da kuɗi zai ke faɗi ke cewa kafarai sun so da za su iya kawai kambun bakan su ya kama manzon Allah su sallama kawai a ga ya tsiyaye ya narke duk a huta in kuma ba haka ba ya zama sha kamar shafin ya zama kamar wani shaka da ya zama wani shaji biyu da rabi ya rika wani abu haka haka haka daga baya kuma zai ce inda hu la majnun ai makaho ne kai ai mar'a ba fa mahaukaci sai Allah ce ma hu illa dhikru lil alamin وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو شيء القرآن إذا ما قوم يبقى أبدا من ذلك فلين يكرم تاوان لنجا متعلي fadakarwa ne da tunatarwa gawa wa alamin ga halittun Allah ga baki daya wannan shine karshen wannan sura mai albarka mai ayoyi hamsin da biyu. wacce Allah subhanahu wata'ala ya bude ta da bayani akan alƙalami ana nuna mana mahimmancin ilimi kenan Allah ce nun wal qalami wa ma sannan ana nuna mana ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya raye ilimi ba a tsammanin a samu jahili a cikin musulmai ce ga wani musulmi amma kuma jahili ba a fata bai kamata a samu jahili a cikin musulmai ba sannan sura ta karantar da mu yadda ake da'awa da jajircewa a kanta da yin haƙuri da tabbata a kan manufa sannan an jawo hankalin masu dukiya su cewa duk yadda Allah ya ba su jarabawa ce Allah ya ba su ne don ya gwada su idan sun bi abin da Allah yake so sun ci nasara kenan idan ko ba su bi abin da Allah yake so ba sai abin da ya faru da ashabul jannati ya faru da su aljanna nan mu ai an yi bayani aljanna ba ta cikin lahira ba ko aljanna ana nufin gona sannan ko gada ya karshe Allah madaukakin sarki ya jawo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri ya aka bashi kinta ana son daga cikin uslubi na wa'azi ana son kissa ita kissa tana da wani abu kissa ga daɗi in ana yi sai ka ji ka natsu ko da ƙarya ce fa yanzu aka zo ana ba da wata kissa sai wani ana ta kuka suna kan abin nan zai riga eh, eh, eh, mace ta je ta ɗauki ta ɗauki littafin soyayya tana karanta ko zai riga hawaye shar an ci ba wata wanda take so ta aka kanta shi ke nan eh, tana tsaya ta kuka tana zaman makoki a cikin daji to kissa na da wannan tari tasirin a cikin zuciya kissa tana da wannan tasirin a cikin zuciya to kissoshin alkur'ani kissoshi ne na gaskiya ma kana hadisin mufta qur'ani ba labari bane kawai da ake kirkira kissoshin alƙur'ani kisasun sadiqatu kissoshi ne na gaskiya ana ba da su domin a karfafe mu a tabbatar da mu mai koyi da abin da aka ambata mana na alkhairi wanda kuma aka faɗa mana wanda ya zama kishi alkhairi mu ta kan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin mu. da Allah kai wajen rashi na gaba za mu gane sabon suwa suwa haqqa da izinin Allah صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعليكم السلام. Bazan wuce ba ne, ba ni zan wuce ba. Zai shara ana kukan wani a cin maye. Zai kawai ana shi duka wanda aka kama ke da shi kai kai asila duka asila tun wasariya <laughs> na mu je sai tashi sai eh. tashi ya dai sa haddani a wanda ake kuku kuma ce kwanta shi kuma aka zubar da shi mutane sun ga mutum a wurin idan aka zo dokan mutane wallahi ka bada hakuri ba wanda ya ce dan kaga ana dukan wani kawai baka san dalili baka shi ya ne wannan ba a musulunci ya ce mutane su dau hukunci a hannunsu ne ya za a gane mayi yanzu wani kawai da an fi mutum ya ce mayi ne ba daidai ba ne irin wannan tunanin tunanin yanzu wannan fitina ce da aka tafi wasu lokuwa kamar irin su damfara ta zama musu fitina sai a nuna wani gida sai a ce mayu ne duk 'yan gidan mayu ne kuma su wallahi ko ra'a ba wani abin da suke ma wani amma kawai ya ce kai mali ka ga yin wannan kuma a Najeriya har yau ban sani ba ko wata sabuwar doka ta zo amma ni iyakar da jiki na abin da na karanta na san har yanzu kotun kolin Najeriya ba ta yanke hukunci ko akwai maye ko ba maye wanda suke practicing din lo za su ba ku bayani akwai rigima har yanzu yanzu kai kotu za a tabbatar da cewa wane maye ne ko ba maye ba ne kaga matsala ce mai rigima amma waɗanda aka san su matsama ne tsabi suke har mutum ya fito wai yana wasa da wuta bur wai yana huro wuta a baki yana cewa shi maye ne wani ƙarfin sinima. ne ma kaga wannan bayyana nafsa ya bayyana kansa wannan sai a masa mutunci amma wani mutum mutumin kirki kawai a zuwa a ce maye ne shi bai kamata mutum ya shiga cikin wannan tana lafiya ba ka da hujja da za ka tabbatar da irin waɗannan abubuwan mutum kan ya sa kanshi a cikin irin wannan da yake hatta kambin bakan nan da aka yi bayani ba dole ba ne ka iya gane roƙi Allah mara wuce zai iya tsare ka sannan ka rike waɗannan addu'o'i da manzalin sama ya karantar da mu na neman tsayin shi nan ka kuma daga ba wanda ya ce haka ba da aka zo ana dukan wani cike na na da ba ka zo ka kama dukan ka wata san dalili balle har abin da zai jawo kuma a ce ne ya kaza ne ya kaza ba zai ba ne da mutum ya zo ya ga ana yin ba, shi ke nan ya kama ya kama dukan wani mai mashin ya taɓa goya ne kawai ya ce yana mun ba yana mun magana wani mutum da yan ba ya ce ai shi yanzu yanzu nan ma da ya goyo ni nan in zai ga an tsaya tsakanin ɗan ƙwarfi da ƙirƙirar sana'a to da ya tsaya zai goyi bayan dan kesa ki ko san yace ai da kai ni shine bai da gaskiya shi na boss Su to har wannan wani irin hukunci ne wannan na zalunci to muna da irin wannan ba daidai ba ne irin wannan shi ya sa akwai hukuncin-hukuncin da alƙalai suke yankewa a kotu mutum yana ba gari sai ya ce wai ba daidai ba shi kuma yana yana tafiye nan shi ba a gari ba ka san yadda shari'a take kada mutum ya tsoma kanshi a rigima na ƙura a tsara shi ke to yana yin aiki misali a kan duk sati yake dawowa ko yana aiki a Abuja amma zai dawo ran Juma'a ya koma ranar Monday da sassafe ranar Litinin da sassafe sai suka tsara da matansa matan shi biyu ke wannan satin ke za a tafi da ke ke kuma sati mai zuwa ke za a tafi da ke tafi yadda da haka shi ke amma idan ya rika musu kuma a duk tafiya da za a yi yanzu wanda takarda su zaɓa to shi ma da yin da ke yi kuskure. tsari ke bukata wanda duk za ki yadda da shi na hmm? duk annabawan Allah mafi yawancinsu duka sun rayu ne a ƙasashen larabawa tsakanin biladu sham da biladu iraq sai kuma jazirar biladu sham a yanzu ƙasashe ne masu yawa daga ciki akwai labna daga ciki akwai siriya daga ciki akwai filistin akwai isra'ila kuma ka ji dama ka ta faɗin ta kawai ta ce filistin to da ba kasa ba ce da aka yi ba kasa Allah da annabi ba ce kasar zalunci sannan daga ciki akwai wani yanki na masa ba duka ba kamar abin da sina inda kake jin ake ta rigimar nan akai akwai sina duk biladun sham ne na sannan akwai jordan kaga yanzu har a jordan idan ka tafi akwai mazaƙin salih wajajen da annabi salihu alaihi salam ya rayu waɗannan asar ɗin nasa suna nan har yanzu malamin abu da Allah ya ji ci tiya tiya ga su kaga wannan biladu sham sannan akwai biladu iraq biladul iraq a yanzu akwai iraqin kanta akwai iran sannan da wasu daga cikin kasashen da ake cin su mawara a na'ar obasi tantance kamar irin su azerbaijan irin su sajistan da sauran irinsu to sai kuma jaziratul arab kamar maka madina ta'if san annabawan Allah duk a nan wajen Allah mutum ya aiko su duk kusan a nan Allah ya aiko su shi yasa a tafsiri malamai sun zo tafsirin subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu sai ce alladhi barakna hawlahu bi an ba'athna al-anbiya'i fi mafi yawancin annabawan Allah sun fito ne daga wannan wajen mun fahimta to annabi a nan wajen ya Allah ba a ce da asalin garin ko a ce nan kuma mutum ya shiga wani babi sai dai irin littafan tarihi akwai littafan tarihi akwai littafan tarihi tarihi su ne wanda za a zo a ce maka ma ai annabuwa da yi kwana kaza a duniya yi kaza wannan sai littafan yan shi'a da littafan sauran yan bida wannan wannan bai da wata fa'ida a addinance نعم قال waye da musu matsalar nan? kai dai abin da za ka yi idan ka ji sun yi wannan magana ka ce ba kan da mutum shi ke nan ba kan lafi ba kuma ka yi irin na hamsawa ba ka ce alamtara kawas alamtara kawas ko ne alamtara kawas ko <laughs> ko ka ce ba kan lafi أعيذك بكلمة من أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كل أعيذكم جماعة أعيذكم بكلمات الله من ne mutum da binci abin da ake faɗi shi ne wani amma kada mutum ya yanke mu wasu hukunci kai tsaye kawai ya ce sun faɗi magana magana tana zama kaza tana ko sai ya addu'a da ya ji sun faɗa sai ya yi musu ya yi addu'a shi ke na an gama magana Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ta da yau صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك